yau karatun raba gaddama ta zo zawiyin sayidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam yau karatun raba gaddama ta zo zawiya karya ta kare wanda allah ya yi allah zai shiryar da shi to yau za mu kawo muku gamsasshen jawabi malam yusuf ita dama karya raminta kurariya ce wa kul ja alhaku wa zahaqa albatil inna batila kana zahukan to duk cikin wahabiyawa da yan izala da salafawa mai son gaskiya to insha Allah yau zai samu gaskiya cikakkiya shasa nake ce muku duk abin da ake tuhumar mu duk abin da ake kafirta mu da shi to a cikin gidansu akwai kuma su da kansu za su zo su kama kansu da kansu an bayan zancen saboda haka karyar lawan trayom yau zai kare ban gaya muku ba lokacin da lawan trayom zai yi karatun al'ukudu durriya da jawahirul ma'ani na ce ba zai iya ba kun saboda abin da ya sa na san me al'ukudu duriya shi kuma bai santa ba an bayan zancen har ya kai na je na tise shi a ishayi fm ya ce bai sani ba kun da wannan karatu to yau duk za mu sa su akwai maganan da ya yi kwanan nan kuma za mu danna sai mu sa kuma karatun da na tuse shi a shayi fm da ya ce bai sani ba the same abu ne malasa mana karatunsa ka fahimci zancen kuma mun zo da al'ukudu duriya fi manaqib shaykhul islam ibnu taimiyya wato duk abin nan fa karatu yana nan fa akwai abin da shari'a ya tabbatar to a duniya ba wanda ya isa ya kore shi abin da shari'a ya kore ba wani mahaluki da ya isa ya tabbatar da shi mun muna tafiya akan wannan ne ita kuma shari'a ba gina ta da hankali ba a ba da kwakwalwa aka a ajiye shi ba kuma muna da na gaba an yanzu ba an ɗauko matsalar a je kabari a yi addu'a ba muka ɗauko sahabbai na manzan Allah guda shida sun je sun saya a kabarin manzan Allah to sa mana shi na shimfa abu na farko kiran sunan kaburburansu da rauda rauda da suke yi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

suna shirkanta da manzon Allah ma'ana muna hada shahinanmu da annabi muhammadu wai ya zubi Allah ya kiyashe mu an fahimtar can ko so saboda haka muna kiran kaburrukan shahinanmu da rauda kuma alhali ya ce ba babu wani nasi da ma aka kira kabarin manzan Allah da rauda da shi kuma ya zo ya shi da kanshi ba ya ce ba wani nasi da aka taba kiran kabari manzan Allah da rauda to to ashe muka kira kabari manzan Allah da rauda kabari shahidan da rauda to ba mu kwatanta shi ba tunda ba wani nasi da ya ce amma zan ce ko daya kenan kun gane ko wannan duk ba shi ne dalilai na ba fa a'a dalili na tsakanin shautijani jani da ibnu taymiya kusan shekara ɗari biyar amma zan ce ko to kafin nan an gaya wa kabarin ibn taimiyya rauda kaga yanzu su waye suka fara danganta masayin manzan Allah da masayin shayinsu ba su kenan ba ko ba gaba? kuma a farkon karatunta na tise shi a ishayi fm na ce gashi fa an cewa kabarin ibnu taimiyya rauda me kake cewa ya ce bai sani ba na ce masa guluwi ne ko ba guluwi ba ya ce bai sani ba za mu danna shi ma ji shi ku fahimci zancen ko to mu kara zuwa gaba to yanzu mutawakil danna mana raba gardama nashi da na na tise shi a isha'i fm ku ji daga bakinsa yawa ya ardu shirki bihi ka raudatil jannati ya ardu ya ke kasa shirki kin zobo bihi da albarkacin ibu ke zamanto rawdatun min riyadil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma baina baiti to yanzu kabarin ibnu taymiya ba aka ce dausayi ne na aljanna to ka shi kuma kakalan da kake cewa ka san wannan ba komai ba sani ba to ina tambayar malami abin da kafa di malam kuma bai san wannan ba shi sa. Eh? wai wai bai san wannan ba Ine ko ba gurubi bai baka makan lawo ni ban sani ba eh? wai bai sani ba gurubi ba mm, ban sani ba to shi ma mu je to eh wannan magana an gaya wa ibnu taimiya shekara 700 da ya wuce ga ta nan anan wannan shine al'ukudu durriya fi mana kibul shaihul islam ibnu taimiya al-harra'i a shafi nawa a shafi na 316 an fahimci zancen a shafi na 316 suka ce ya ardu sirtu bihi karaudatil jannati bin zuliha ya ardu ya ke kasa sirtu kin zamo bihi da albarkacin ibnu taimiya karaudatil jannati kamar dausayin aljanna saboda me bin zuliha saboda shigan ibnu taimiya kabari saboda saukan ibnu taimiya a kabari da aka binne ibnu taymiya a kabarinsa to sai gurin ya zama raudatun min riyadil janna ni ma har na ja masa wannan hadisin ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna sai na ce to akramaka lahu me kake cewa akan wannan baitin da aka jamawa ibnu taymiya aka ce kabarinsa shi ma ya zama dausayin aljanna sai ya ce ban sani ba amma yanzu a na shehu tijjani ya sani amma a ibn taimiyya bai sani ba da Allah jama'a akwai musulunci zai tafi a haka za a gina musulunci da karya na ceto guluwi ne ko ba guluwi ba ne ya ce shi ma bai sani ba amma yanzu gashi ya zo ya yi hukunci ya ce muna kiran kaburukan shekinanmu da rauda saboda haka wannan ya nuna muna hada matsayin manzan Allah da matsayin shekinanmu daya. a yanzu abu ya yi mana hukunci amma a nasu wani karatun ba wancan shi muka fara yi ba don karkace ka gane ko bai taba sanin wajen ba a'a ya san wajen mun yi karatun kafin ya zo ya sake wannan magana ka fahimci zancen ko me nan guluwi shine iya wuce gona da iri shishigi ka abin da ba shi ba shine da na tambaye shi na ce masa shin wannan abin guluwi ne ko ba guluwi ba ne ya ce bai sani ba yanzu dai kun ji zancen ko ba ji ba da labarin sake dannawa a nan bangare na ba an yawa ya arzu ya ya

shi ne abin da muka faɗa duk abin da yake na annabi ne za ka samu su ɗan tijjaniya shekunansu suke yi wa suna shirkanta shekunansu da manzan Allah sallallahu alaihi kalmar rahuda tana nufin dausayi gidan aljanna hadisi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da na ƙasa ce ta aljanna Allah ya kawo min ya samu nake taka nan wajen yana nan har yanzu za ka je idan mutum ya je kan um, masallacin madina za a ce za a shiga rura to kiran kabar duran shehunan su da suke da suna rauta wannan babu shi a musulunci yana daga cikin abin da muke musu inkari na daidaita shehunan su da manzan Allah da suke yi abu na farko kenan za ku je na kiran shi kaburbura da suna rauda wanda wannan babu hujja ko dalili da zai kawo daga addini domin kalmar rauta tana nufin kasar aljanna haka a wani hadisi annabi ya ce alkamu imma rawdatu min riyadin janna yanzu da Allah za ka karbi addini a hannun wannan mutum eh abinda Allah ya ce ina cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumi ala Allah ta'jilu ijilu wa aqrabu littaqwa malam yusuf ni ban ga ubangijin da ya dace a bauta masa kamar Allah ba wala ya kai abota masa adala ya kare ya ce kai wala ya jirman na kumshan anu kauli kada fa kiyayya da gaba da kake yi wa wasu jama'a ta sa kake yi musu adalci ma'ana duk kiyayyan ka da ni duk hasadanka da ni jiya da kake kin ɗarika na jiya da kake kin hasada da ɗarika na ko hanyar da nake bi to idan ya zo abu na Allah to ka saya ka faɗi gaskiya a kai an fahimci zancen? eh? ala Allah ta ajilu, idulu kuwa akrabun litakwa sai kuma na biyu sai Allah ya ce to faiza kultum fa'adilu idan za ku yi magana to ku yi adalci walau kana za kurba ko da makusantanka ne ko a kan babanka ne in za ka faɗi gaskiya to ka faɗi yanzu ba bangana yanzu ya kama bangaren mu ba ya ce guluwi ne har ya hada ya ce muna hada shekinanmu da manzan Allah to shine Allah ya ce a can wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu ko aqrabu litaqwa da ne na je na dase shi a ishayi fm na ce gashi an gaya wa ibnu taimiyya harra'i an gaya masa kabarinsa raudatun min riyadil janna ya ardu sirti bihi ka raudatil jannati bi nuzuliha ya kasa kin zamanto dausayin aljanna saboda saukar ibnu taimiyya a kabarin na ce me kake cewa akan haka ya ce bai sani ba na ce to guluwi ne ko ba guluwi ba ya ce bai sani ba wannan abun ba ya da na ji wannan kilibin din shekaran jiya wallahi talla ya rikitar da kwakwalwana yanzu wannan shine addini musulunci kuma mala so abin da nake so ku fahimta ba ba ku fahimta ba fa har yanzu ba. ibnu taymiya fa ya girmi shauti jani da kusan shekara 200 fa ɗari biyar an gaya wa kabarin ibnu taimiyya raudatul jannati dausayin aljanna kuma inda bai san da littafin nan ba zan yi masa uzuri yanzu shi malami ne yana fassara wannan littafin a ishayin fm duk litinin na duniya na biyu ni na san bai karanta littafin daga bango zuwa bango ba ya fara ya sa shi shi yasa da na je na tise shi na karanta masa wannan gurin ni da shi kun ji aiko ya ce bai sani ba ma'ana kaga yanzu ai na kafa masa hujja in ma bai karanta ya gani ba na nuna masa kuma an tura wajen in kuna kallon shi a screen an sa shi a bambar sikirim duniya tana kallo aka na karanta shi ya ardu gashi nan kina kallo ya ardu sirti bihi karaudatil jannati an sa wajen an buɗe shi duniya yana kallo sannan na karanta shi na cewa malam lawan trayom menene matsayinka akan wannan ya ce bai sani ba na ce to mu dawo baka sani ba to wannan zancen guluwi ne ko ba guluwi ba shi ma ya ce bai sani ba wannan a ce malamin addini ne wannan a ce shi zai fito ya ce kala kalan kala rasulullahi wannan a ce shi za a karbi addini a wajensa kai kasar duniya ya lalace ah. ai ba bulala ba dai wannan ka ai masayinsa shi wannan ya wuce bulala shi ai abin da baka sani ba ne ai in kayi din za a yi maka hukuncin da bai taka kara ya karya ba ai sha sa yanzu na gaya maka na farko in zai sa al'ukudu durriya ya kamata ya karanta shi daga bango zuwa bango kamar zancen ko in hawa kawara ya yi mata bai santa ba to na karanta masa wajen yaji wallahi azimu jama'a duk abin da ake danganta mana an gaya wa ibnu taimiyya dubusa kafin a haifi shauti jan da shekara 500 kafin a haifi shai ibrahim da shekara 700 da yan kai yanzu ba kwanan na click din ya fita ba wasu sun je kabarin ibnu taimiyya abin da wasu sun je kabarin shai muhammadu gibrima sun kai kuka to yanzu mu dawo ga wajen kai na hada wajen fa ok shafi 300 da nawa muka ce sha shida ga ta nan ba ta tafi ba to yanzu mu ji wasaka kuburan jawaratu min rida a ɗauko ɗaya mana wannan ɗin eh? an fahimci zancen kabarin ibnu taymiya ya shayar da kaburruka wa kuburan jawarar kuminan rida duk kaburukan da suka kewaye kabarin ibnu taimiya ibnu taimiya ya shayar da su ruwan rahama da gafara kuma bayan zanjan ta tatturabu sahabun girgijen afuwa sahabul abwi ta turabi ibnu taimiya da yake kwance a karkashin kasa to shi girgije ne na afuwa an fahimci zancen ma'ana ibnu taimiya in yayi maka in yayi maka afuwa in batir ne sai akwai batir a mota na an fahimci zancen idan ibnu taimiya yayi maka afuwa yana cikin yana karkashin kasa to ibnu taymiya zai maka afuwa shi girgije ne na afuwa musjamu mai yawan gafara bari in gaya muku yawan gafara ibnu taymiya nazalta ala alil makabiri rahmatan ka sauka ibnu taymiya ga ma'abota kaburruka da suke kusa da kai ka zamanto musu rahamatun ka zamanto musu rahama wa alqastahum ka samo su ka kiyaye su min zulmati zulmi daga dukun zalunci ibnu taymiya ya je ya samu mutane ana zaluntar su a kabari sai ya kwato su a hannun mala'iku ce kai ya mala'iku ya ne ya ne ya ne kuma ga wanda ba sai ya musu sawa ba ka gane ko ya kuna azabtar da mutane suka ce mu umarnin ubangiji ne ba. Allah da kansa ya gaya mana la ya asura Allah amma hun wa ya yaf'aluna ma yumaruna yace to ba a ban yadda a zalunci wani ba ya karbe su ya kwato su a kaburruka wannan ba shine ibnu taymiya wa an kastahum min zulmati zulmi wa zama da kishin ruwa an bayyana ko to da Allah da annabi me wannan kazantan shi yake cewa eh? wai mu yanzu muna kiran kabarurka shehinanmu da raudatul jannati dausayin aljanna saboda haka muna hada matsayin shehinanmu da matsayin manzan Allah to da Allah wa suka fara yi in ma mun hada ba wajen ibul taimiyya muka koya ba ko ba haka ba ne a ce ma mu ma mun faɗa to kafin a haifi shehu tijjani da shekara 500 an gaya wa shehu islam ibn taimiyyar harra'i kabarinsa dausayin aljanna shi yasa Allah yake cewa fi anfusikum afala tubsirun abinda duk suke faɗa din fa yana tare da su fa amma suke zargin mu yanzu don girman Allah akwai tantiri makaryaci mai yaudari irin yawan tramon ni ban yadda ba yana shan tramon da nan wanda ba zai sha tramon ba ba zai yi wannan fana kudin ba me yake hayyacinsa ya gaya mana mu 'yan ɗarikar Tijaniya muna kiran shehinanmu kaburukan shehinanmu da Rauzatul jannati sai muka zo muka samu an gaya wa shehin ka shehul islam ibn taymiya shekara 500 kafin a haifi shehu tijjani ma'ana ba a san maza a haifi shehu tijjani ba da shekara 500 an gaya wa ibn taymiya kabarinsa dausayin aljanna da Allah da annabi kuma na karanta masa yaji ya ce bai sani ba na ce to guluwi ne ko ba guluwi ba ne ya ce bai sani ba dala akwai rashin tsoron allah da ya kai wannan tambaye tuba liman amsa mujawiru turbihi min ajiyar jarul mujawiru yukuramu tuba ka ba farin ciki ya tabbata liman amsa mu mujawir turbahu duk wanda ya wayi gari yana makwabtaka da kabarin ibnu taimiya to halatin me ya warke saboda ko da mala'ika ne ya zo yana zaluntansa ibnu taimiya zai kwato shi ta kai ya ne <laughs> <laughs> ka gane ba wallahi da duk wayan nan tafiya su da ke wayan can mashayan duk daya ne ba wai wani yaro ne mashahi yana ɗebawa mamansa ruwa tun asuba ya ji ya dawo kuma aka ce ya kai nika ne sai na ce mata kai ya ne ya ne <laughs> wai uwar ta ga haka ba <laughs> to za Allah me bambancin su da lawan turamo a addini ana ha'inci irin wannan innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama malamai suka zamanto mayaudara malamai suka zamanto makaryata malamai ba su amfani da nassin Kur'ani. Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu kawumin. ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa Allah ce ce fa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba amma ka fito kana yi wa wanda ba akidar ku daya ba ya rufe yanzu tun da muka je muka bude karatu a sarki zaki mun yi karatu na goma babu wani ɗan iska a cikinsu da ya leka babu shi duk abin da ake tuhumar mu da shi na kawo musu dalla-dalla ibnu taymiyyah na fa an ce ya ga Allah ba dungurugun ya Wa'ayanta ayanta maujudan ta'ala sifatu wa shahadta mahabuban bi aini basirati yana nan a cikin alkudu duriya wa ayanta maujudan ka samu wata kaga wani samamme ta'ala sifatu wanda sifofinsa sun ɗaukaka suka ce ibnu taymiya ya ga Allah su kuma a su ibnu taymiya bai ga Allah ba ba manzan Allah ma bai ga Allah ba to yanzu da Allah su waye suke daidaita ibnu taimiya a shehi su da manzan Allah manzan Allah fifitawa ba daidaitawa ba ne suna su fifitawa ne su suna fifita shehinansu a kan manzan Allah an can? suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba su kuma suka ce ibnu taimiyya ya ga Allah da annabi in za mu yi adalci to yanzu hmm, waye ne suke fifita eh shehinansu akan manzan Allah su ne an fahimci zancen in Allah ya sa na gan shi wallahi tallahi akwai bawa habiye da ya ce manzan Allah zai iya ya yi kuskure amma ibnu taimiya ba zai yi kuskure ba Allah ya sa inganci bidiyon yana nan kun fahimci zancen nan suka ce wallahi tallahi manzan Allah zai yi kuskure amma ibnu taimiya suka ce ba zai yi kuskure ba to a nan al'ukudu duriya ɗin ma an faɗa cewa mu je ban gan shi ba yana ina je yana cikin wancan wayan <clears throat> ban gan shi ba an fahimci zancen to mu dawo haza wa amlakus sama'i tahufuhu mala'ikun sama su suke kewaye da kabarin ibnu taymiya kabarin ibnu taymiya mala'iku ne suke kewaye da shi ba wai rana ɗaya ba fa fi kulli yaumin a kowace rana in kaje mala'iku ne suke kewaye da kabarin ibnu taymiya yanzu wannan mutum in ba ya raina mutum hankali ba ya bude bakinsa ya cewa wani dan bidiya amma can wai a yanzu maganarsa yana cewa in aka ce kabarinsu ya zama dausayin aljanna mun tabbatar su 'yan aljanna ne to yanzu gashi na abin da anan suke fada nukilat ila jannatil adini ruhuhu ruhin ibnu taimiya an ciro ta an kai ta jannatul adini aljanna ma wanda aka kai shi din sun sani sun kai shi jannatul adini wal huru wal wildanu fiha tahdamu hurul aini matan hurul aini Walwildanu da yara kanana da suke yawo a cikin aljanna ka fahimta ko wanda za su dinga zuwa suna wucewa abun yana maka daɗi din to ibn tamiya yanzu yana kwance a aljanna aljanna ma a adini matan aljanna hurul aini suna yi musu hidima yara kanana suna wasa suna yi masa hidima wannan mai maganan nan shi wani yake cewa wani dan bidi'a to mu dawo mafi munin zance suka ce lisiwahu tashkikul juyubi ku fahimci zancen nan ba sun meru a manzan Allah zancensa a kan waye a kan wani sha-sha-sha wai shi ibnu taimiyya suka ce wannan hadisin manzan Allah ba za ta yi aiki a kan ibnu taimiyya ba wani banza ne ibnu taymiya da har za a meruwa manzan Allah zancensa yishiwahu tashqiqul juyubi kakkece riga idan mutum ya mutu a yi ihu a yi kururuwa a kakkece riga manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ni ba wanda ya kyakkece riga ya yi kururuwa idan mutum aka yi masa mutuwa ya yi ihu ya yi kururuwa ya kyakkyace riga to ba ni ba shi in ji manzan Allah su kuma almajiran ibnu taymiya suka ce lisiwahu wannan hadisin ba za ta yi amfani akan ibnu taymiya ba suka ce sun mayar wa manzan Allah hadisinsa sun mayar masa zancensa dole ibnu taymiya ya mutu dole ayi ibu, dole ayi kururuwa dole a kyakkyace riga wayannan sinannu wai su ne ba suke kiran kansu alu suna fa wani yan iskan wani yi su ban taba jin zancen da yake tayar min da hankali kamar wannan kalman ba yi ta tashriqul juyubi inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu kakkece riga ba ai wajibi ne akan ibnu saboda haka an mayar masa zancensa ya yi duk abin da zai yi ya yi ma'ana duk abin da manzan Allah zai yi in dai akan ibru miya ne sun mayar masa da zancensa wai ne yan iskan fa wai su suke kiran wani kaburi wayan nan su suke kuma shi kansa din shi kansa tramol din da na je tise shi a ishayi fm na ce me matsayin wanda ya mayar wa manzan Allah zancensa me matsayinsa ya ce eh duk mutumin da ya mayar wa manzan Allah ya ce kyakkece riga haramun ne na ce kai kata ni fa ido na garau yake ba bakonsa ka dawo kan point wa ke magana haramu ina yi maka maganan cewa an mayar wa manzan Allah zancensa kai kana gaya mun haramu ba hukunci nake nema dama ai manzon Allah ya gaya min tunda ya ce ba ni ba mai kyakkyace riga kai zaka zo ka gaya min yanzu haramu ko halalu a ina tambayanka me masayin wanda ya meruwa manzon Allah zancensa ya ce ya yi ridda da bakinsa wallahi tallahi dan ban ban san zan yi magana na bare ban ciro bidiyo ba bidiyo yana nan shi ma tun da fari nan da muka yi zaman wancan mun danna shi mun ji shi ka gane ko da bakin ya ce ya yi rida to yanzu in shi musulmin kirki ne kaga littafin ya haramta ya karanta shi littafin ya haramta ya karanta shi saboda me shi wannan wanda ya rubuta wannan kasidan sunansa al'ukudi in ban manta ba shidin ne gashi nan lil ukuki addukuki kaji sinan ne la'anan ne marar albarka Allah ya sine wa dukuki Allah ya sine masa albarka ya ce ya wa manzon Allah zancensa a kan ibnu taimiya wani sinan ne wani la'anan ne ya ce ya wa manzon Allah zancensa sannan shi ibnu abdulhaji da ya rubuta littafin ya dauko maganar dukuki ya sa shi a cikin littafinsa shi ma sinanne ne la'ananne ne mara albarka ai dan ya yanta da magana ne ya dauka ya sa shi a cikin littafinsa ko ba ku fahimci zancen nan ba in bai yarda ba zai sa ba zai sa ba ai shi ba jahili ba ne shi malami ne sai duk abin da yake cikin sai da ya karanta shi sannan ya dauka ya sa shi a cikin littafinsa saboda haka shi ibnu abdul hadi da ya rubuta al'ukudu duriya shi ma sinanne ne la'ananne ne mara albarka Allah ne masa albarka a ce an meruwa manzan Allah zancensa kai kuma ka ji daɗi wai ka ce wai wannan darajar ibnu taymiya ne ka dauka ka sashi a littafin shi dukkan su Allah ya sine musu bilal ba sinannu mutane irin wannan ai malam lokacin da aka taba manzan Allah ko ubanka ne a ranar baka bashi dukuki ya ce an merwa manzan Allah zancensa kai kuma yanzu ka ji daɗi saboda me kun fifita ibnu taimiyya akan manzan Allah dama kuma littafin al'ukudu duniya fi manaqibu shaykhul islam ibnu taimiyya al-harrami darajojin ibnu taimiyya ne kam a cikin littafin nan yanzu me ake nuna mana a nan darajan ibnu taimiya ya fi na manzan Allah akan ibnu taimiya za a iya amerwa manzan Allah zancensa saboda haka dukuki da shi wanda ya rubuta littafin duk sinannu ne kuma shi yanzu da yake karanta littafin ai dan a yayar ne yake karantawa shi mawaye lawan turayom shi ma nan ne la'ananne ne Allah ya sinye masa albarka dan me ba yadda za a billahi la ilaha illa ba wannan littafin ba dan sinannu irin su mun ajiye shi a hujja ba a dalili ba wallahi tallahi ajiye wannan littafin a gidanka ma haramun ne wallahi haramun ne amma yanzu in ba mu fito da wannan ba ya za a yi duniya ta yadda da mu zan zance ko ba shi ba ba duk almajirin ibnu taymiya tun daga zamanin da aka rubuta wannan littafin har zuwa yau wanda ya karanta wannan littafin bai ɗauka ya yi mata sinuwa ba mana ya karanta ya yi shuru a sukutu ridan saboda haka ko ibnul qayyim ne ko waye ya karanta wannan kalma ta lisiwahu tashkikul juyubi inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu ya yi shuru Allah ya sine masa albarka wallahi Allah ya sine masa albarka waye ibnu taymiya wani banzan bazara a meruwa manzan Allah zancensa ta wai mai wannan kazantan shi yake da bakin da wai zai fito ya ce wai muna daidaita muna wai haddan an boto fa wai mu yan ɗari tijjaniya ko ba ku fanci zancen ba ne eh ya ce wai mu 'yan ɗarikar tijjaniya muna daidaita manzan Allah eh da shehinanmu mu sake ji sunan kaburburansu da rauda rauda da suke yi shi ne abin da muka faɗa duk abin da yake na annabi ne za ka samu su ɗan tijjaniya shehunansu suke yi wa suna shirkanta shehunansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar rauda tana nufin dausayin gidan aljanna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 na daidaita shehunansu da manzan Allah da suke abu na farko kenan za ku je yana kiran kaburbura da kun ji ko to gashi na kuma mun samo an gaya wa ibnu taymiya shekara ɗari bakwai da kusan hamsin da ya wuce an gaya wa ibnu taymiya kabarin saraunatu min riyadil janna sannan kuma an maida an merwa manzan Allah zancensa akan ibnu taymiya tala akwai sinanni da ya wuce mabiya ibnu taymiya an taba yin sinannu ana kai bari in fito muku da wani karatu ana yau fa magana hankali na ya tashi ba suka ce ya wahidan ya maka daici astas ni bihi ahadan ban ware kowa ba akan ibnu taymiya a'a ahadan nan a cikin suwaitan minal anami cikin talikai tun daga adamu har a busa ban ware kowa ba ibnu taimiya ya fi shi bala Yusuf, sinanu ne ba, ya wahidan lastu astazni bihi ahadan min al'anami. La wala abaki wala azaru. Muka ce, da Allah akramaka Allah eh ka dan sassauto mana a cikin mutanen da ka fada ba a cikin alam din nan akwai annabawa dubu ɗari da fa ya ce malam na ka sanin su wala abu ban rage kowa ba tun wanda za ka ibnu taimiya ya fi shi to muka ce wani mun yalle a ware mana sayyidul wujudi din shi shi kadai don ai hakuri a ware manzan Allah shi kadai ya ce wala azaru ban bari ba wala abuki wala azaru ban bar kowa ba ban ware kowa ba duk wanda ya zaka fada a cikin talikai a duniya min ladun adam ila har abu zaka ko ibnu taymiya ya fi shi ga ta nan a cikin al'ukudu turai fi mana tubu shekul babu ba a kariya kusa da gida kamar zan ce ko sai ce a hanta ta hafazu zallatu kama zakaru kai ake cewa kake laifi kai ne kake laifi ibnu taymiya kama zakaru kamar yadda wasu wawaye suke faɗa ai kai ma ma'asumi ne ah, to wanda ya fi annabawa wanda ya fi shugaban halitta ya yi zunubi baitin nan a jere yake ba guda biyu a jere yake ya wahidan lastu assazni bihi ahadan min al-anami wala abqi wala azaru ya aliman bi nuqul al jima'i ajma'iha a anta tahfazu zallatu kama zakaru kai ne wa za a ce kana laifi bidiyo din yana nan yanzu ne ban gani ba amma yana nan a cikin karamin wayana. na wallahi tallahi wani a gidan tv ake interview da shi aka ce masa ibnu taimiya zai yi kuskure ya ce ibnu taimiya ba zai yi kuskure ba aka ce to manzan Allah zai yi kuskure ya ce manzan Allah zai yi kuskure billahi lazi la ilaha illa wa bidiyo din ina da shi da larabci ake magana da larabci ake magana mutumin da ya ce a ah, to me ya da ka da kace ibnu taimiya ba zai yi kuskure ba ya ce ai ibnu taymiya yana magana ne akan qur'ani da hadisi sai ce to mun dawo sai mutumin can ya sake sassautawa ina ji ko mutumin sudan ne wani bakin mutum ne amma wancan shi balarabe ne duk da muryarsa din muryarsa muke ji amma muryarsa nan daga kishi balarabe ne kawai zan ce ko aka sake dawo aka tambaye shi sorry na ga fotonsa ma balarabe ne aka ya sassauto ya ce to ko a fatawansa ba zai yi kuskure ba ce ko a fatawansa ba zai yi kuskure ba wannan fa shine fa yadda suka dauki ibnu taymiya a wajen su ba bala yusuf wannan fa shine fa masan ibnu taymiya fa babu wani magana idan idan kace musu manzon Allah ya ce sai sun nemi sun raunata hadisi na in bai zo daidai da ra'ayinsu ba in dai ka samu ba wahabiye in ka ja masa hadisi duk yadda zai yi sai ya nemi ya ya ya ya ya raunata hadisi amma in ka ce masa ibnu taymiya ya ce billahi da la ilaha illa inda ka san wahayi akai haka suke daukar zancen to ai ya nuna zancen malam kamar zancen ko babu wata kalman da ibnu taymiya ya faɗa suka karyata ibnu taymiya ya ce yana kallon lauful mahfuzu ba su ce karya ba ibn taymiya ya suka ce ya ce da bakinsa ya san gaibu ya ce in ya gan kamala yusuf ya san abin da yake cikin zuciyarsa zuciyarka ba su taba karyatawa ba kamar zan ce ko ibn kayyim ya ce ni kan ma ya kebe ni ya gaya min abin da na yi niyya a zuciyana ban furta shi a bakina ba ya ce kai dan kayyum ka yi niyya za ka yi abu kaza a ce a karawa ban ban taba gaya kowa ba wani a zuciyana ne ba na kudure ba ya ce ai a zuciyanka na gani ibn kaima sake cewa ya sha gaya min abubuwa manya-manya wanda a nan gaba za su faru ya gaya min fara'aitu ba'dun na ga sashi wa ana an taziru bi ina sauraron sashin ma zai faru wani shi ne fa matsayin ibn taymiya a wajen su kuma kar ka ɗauka ibnu taymiya wani mutumin kirki ne fa ba? wani sinanne ne wani da ne marar albarka zan saurara masa ne bari in yi ta dr jaki who is she who is ko ba haka da dr jaki ba ya faɗa ba ya ce tuntuni ya wasarwa ibnu taymiya iskancinsa to ibnu taymiya da ba ya ce bai yadda da imanin sayyidina ali ba ba a wajen ibnu taymiya ba na ali kafiri ne ba wannan mutumin kirki ne a wajen ibnu taimiya ba nana khadija ta bai cika ba lokaci yayi malam ibnu taimiya ba taba tantiri a duniya irin ibnu taimiya ba ba taba tantiri saboda haka karatu ya yi zafi da yau za ku ji abubuwa wai na kwanin ina da min hajji sunna ka taba ni ka gani inda muka dalla baya daya bayan daya sifili ya kai goma sha dukka cin mutunci da alubaiti da iyali kai ibnu taimiya fa saba da iskanci ba. littafi su kutum fa ya rubuta yace ra'asul husaini kan husaini yadda na faɗa haka ya faɗa yace ra'asul husaini kuma a wajen ibnu taimiya yazidu mutumin kirki ne ijtihadi yayi da ya kashe sai na husaini wannan shine maukifin ibnu taymiya salikin mutumin ne bawan Allah ne yazidu a wajensa mutumin kirki ne saboda me an kashe masa jikan manzan Allah ya ce ya kama sai na umaru da kurakurai guda tara ko goma sha ɗaya ya ce na aliyu rogo ne ba jarumi ba ne malam mai za a da tun da da taimiya ya bayyana a duniya ba ta ba samu zaman lafiya ba a nan aka samu duk ta'addancin duniya isis boko haram wane ne wace duk kungiyansa ne duk inda ka gani musulmi zai je ɗana bom a masallaci mabiyin da taimiya ne duk duniya ban rage maka kowa ba Wai nan mutanen malam kan mage ya waye ba wallahi kasafi ne kawai ba za mu yi muku ba amma duk abin da muka gani a rubuce wallahi tallahi sai mun faɗe shi laisa duni lahi kashi ba azifatul lazifa malam iyayenmu hakurin da suka yi mu ba za mu yi ba ne dan iska sai mun taka wuyansa kawai abin da ba za mu yi muku ba sharri da kage wannan ba za mu yi Allah Allah bai jarabe mu da haka ba saboda muna bin wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu litaqwa amma abin da mun tabbatar ya faru ko bacci nake in ka taba ni ina yake zan faɗa wai wai mutu wanda wai ce maka wai shi'alu sunna ne wala da mu mutum ya mutu a wanke gawansa a ɗauki a sha ruwan wankan gawansa ka zo ka tabi wannan alu sunna ne ibnu taymiya ba alu sunna bane ba shi da almajiri kwaya ɗaya alu sunna kwaya ɗaya in akwai a zo a gaya mu magaryan da aka cuccu da gawar ibnu taymiya cinyewa aka yi kwankwadon wuyansa wanda yake sosa jikinsa saboda yawan kwankwata lillahi ne zai haka aka rubuta siyarwa aka yi waye zai nemi albarkar ibn taymiya wani ya siye shi hulan da yake kwansa kansa kullum hula daya yake da shi wannan hulan dirhami 500 aka siyar ko 1500 ne na manta wannan kuma yana nan a cikin al'ukudu duniya yana nan a cikin bidaya wani haya na ibnu kasir saboda haka rawar tilayon da ire-irenku wallahi mun fito karan bana maganin zaman bana